Masu sauraron mu Assalamu alaikum barka da warhaka barka da sake haduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar mu da Malam Abdu Mamman Kane dan da magaram a Niger masanin kimiyyar na'urar kwamfuta kuma makirkirin fasahar ban ruwa da wayar salula daga nesa a ƙasar ta Niger. Idan kuna biye da mu dai a makon jiya na gaya muku cewa a yau da izinin Allah za ku ji yadda Malam Abdu Mamman Kane ya fara aikin kirkirar wannan fasaha da kuma inda ya samu kudaden fara aikin. To a gaskiya kuɗi dai ba a zancen eh, na samu wasu kuɗi waje daga wanda suke hannuna. dukka dai a takaice da kuɗi na ne yi shi ban samu wani tallafi ba da bakin kokari na ne na saye in kun lura abubuwan da na saye duka ba su da wata wahalar samu ana samun su nan a hili a Nijar yan abubuwa ne na samu da bokiti na ruwa mai zurfi da famfuna wannan na zamani na masu aiki da zahir rana da wannan na'ura ta da na kirkira na na na kusa'a he na jona kullun safiya in na taso suna cikin ɗaki na kullun taso safiya ina jona ina jaraba wani bi in ci nasara wani bi ya ɓace kuma dai kai dai bin samu bai da nake so he da Allah ya sa wata rana da eh, program ɗin ko kun san application ne aka yi ake da eh, ruwan da salula Allah ya taimake ni ran nan na dace sai tashi amma daga baya da na sarrafa shi a takarda tunda na ga yana yi a gabana na sarrafa shi a takarda na bada shi a nan ne na samu babban tallafi kudaden da suka da suke biyo bayan eh, galabar da aka bani suka ba ni damar in ida sashi a tsarance a ilmance in hudo prototype wanda zai yi amfani duka eh a lokacin nan ne na yi shi amma tun da fari da kuɗi na ne da kokari na ne na yi su Malam Abdi yanzu mu ce kamar wannan na'ura ta ban ruwa daga nesa ya danganta da girman gona ne ko kuma ko guda ɗaya ma zai isa a cikin gona ko ya danganta a ce kamar gona in ta kai eka ɗaya ko eka biyu dole sai an sa biyu ko uku ko guda ɗaya ma ya isa. yawwa to wannan husa'a ita ba ta da damuwa bisa kan girman hili ita tana iya yi a karamin hili tana iya yi a babban hili tana iya yi a babban babban hili shine ake kira mini micro eh, petit irrigation don wannan husa'a tana ba da dama a yi duka eka irin wanda kake so babban abin da take bukata a zo a yi binciken hilinka tsawon shi nawa ne faɗin shi nawa ne kuma tudu da gangare ne ko hawa ne ruwan shi a tsawo nawa yake da ta samu wannan bayani duka an ka sa mata cikin na'ura ita za ta hudo yadda za a kasance yadda za a zuba ruwan a garka komin girmanta kamar yanzu ƙarin bayani kamar yanzu manomi a ce yana da gonar shi tana can bayan gari manomi yana gidan shi yanzu daga gidan shi zai iya kawai ya danna wayar shi sai eh, na'ura ta tashi ta yi barwa ko ko sai dole yana cikin gonar kwarai ku kamar kuna tsaye ita wannan husa'a ta ba shi damar ce ta yi wani guri kuma ya tado ruwan shi in aka ɗau misalin da kuka ɗauka yana gidan shi lamba ce zai eh, buga kamar a yamai a niger lamba ce ɗaya hudu uku zai buga a oranji sai ruwan shi ya tashi dandana daga inda yake ba sai ya zo garkar ba saboda kamar yadda na gaya muku ɗazu dama ce ake ba manoma su je inda suke so daga can su tado ruwarsu shine misali in kana kasuwa kana wani guri can wani aiki daban ko kana uh, wani uzuri daban sai ka yi ruwarka a kan wannan shine ake cewa ana so a me da ruwa a hannun salula da zahir rana kai mai ruwan sai ka tafi wani guri ka yi musamman ma muka bada game ga mata wanda suka yi yawa da yin uh, lambu su kullum eh, suna garka su kuma aikinsu na gida ya fi yawa da aikin garka to da wannan dama sai a ba su dama su yi su kula da gida su kula da yara musamman ma kuma suna ban ruwa kamar in na baku in na baku misali kamar sa'a ce sama iya ƙasa iya kana can kana aiki a gona kuma kana aiki ko a gida ko a wani waje kuma wannan husa'a ce wanda suke ba da dama kun san ta harkar ruwa da ɗaukar ruwa da ban ruwan shi mata yara su ne suke yin shi to wannan da wannan husa'a sai ya zamanto an ba mata damar su tafi lakwal su tafi su shiga lakwal su bar eh, aikin noma daga nesa sai a yi musu ban ruwa kuma akwai wani abubuwa da na mance kamar wannan husa'a tunda muna da ruwa muna tada shi da talho kenan ana iya ɗaukan shi a yi ban ruwa da shi ana iya ɗaukan shi a tace shi da zahir rana a sha shi mutane shi sha don duka husa'o'i ne wanda daga baya suka zo da aka ga e, ban ruwa da salula yana yi kenan ana iya ban ruwan dabbobi ana iya shan shi kuma ana iya ɗaukan yanayi e, na garkar don a san me take ciki Mala Abdu yanzu a ce wani manomi kawai ya ji wannan hirar tamu ya ce gaskiya shi yana son wannan na'ura yana so ya ci moriyar wannan fasaha sai ya tuntuɓe ka ya ce a zo a sa mishi a gona shi. A nawa kake sai da wannan fasaha? To, wannan fasaha dai a takaice ita yadda na gaya muku tana tare da abubuwa da yawa kamar zahin rana kamar eh, famfo na jayo ruwa kamar tiyayyuka na ba da ruwa kamar harkokin na'ura. A musamman dai ita wannan kadai samun wadda muka kirkiro dukkanta a kudin Nijar bata huce jika 375 ita kadai amma saboda tana unhwani da waɗancan wannan don sai an sayi waɗancan ƙananan abubuwan duka da dama su zahirana da ya danganta da tsawon eh, hilin gurin naka yadda ranar zata ba da wuta a yi aikin duka hilin ne yake sa ta hau har ta je ka. To Malam Abdu Mamman Kane ka yi magana a dunkule, amma idan Allah kai mu rana ta yau za ka yi mana warwara, ma'ana za ka hoyyace mana balo-balo mu ji a nawa ake sayan wannan na'ura ta ban ruwa da wayar salula daga nisa, Fatan mu dai Allah kai mu rana ta yau ɗin cikin ƙoshin lahiya. Yanzu a madadin Malam Abdu Mamman Kane da mai hada mana sauti June Leathers Gresham ni ce ta ku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata ku huta lahiya.